على استقبالكم لي هنا ادعوا لفلسطين قولوا لفلسطين أنكم نحن صامدون على أرضنا ولن نرحكم وأشكر إخواني الذين نظموا هذه الزيارة أن أزور باقي الولايات في نيجيريا لأقدم لكم وأقدم لهم ما وأحدثكم عما يحدث في فلسطين شكرا لكم بارك الله فيكم جميعا بارك الله في فلسطين وفي نيجيريا وترجم يسعى آه، آه، طبعا تبقى يعني قائما تبقى قائما طبعا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda maliman ya gabatar wannan rana allah ya albarkace mu da halartar jakadan ƙasar palestinu mai suna excellency ambassador abdullah m abu shawish ya taho wannan jiha mu mai albarka don ya zo ya gabatar mana da bayanai akan halin da wato ƙasarsa ke ciki da kuma 'yan uwanmu musulmi falastinawa suke ciki ya fara da godiya ga Allah tabaraka wata'ala da kuma godiya ga wannan ziyara da aka shirya masa da kuma wannan dama da aka bashi don ya gabatar da wannan bayani sannan daga bisani ya yi kira akan cewa yana so mu sani cewa Falasɗinu a wannan hali da ake ciki babu Falasɗinawa suke cikin tsananin bukata akan addu'armu domin wannan lokaci ne da Falasɗinu Falasɗinawa suke fuskantar wani irin zalunci da ta'addanci da mugunta wanda a tarihin duniya a wannan shekaru na tarihin duniya ba a taɓa ganin irin wannan mugunta da zalunci da ta'addanci ga ɗan adam kamar yadda ake yi wato ma falastinawa a falastinu ba a 'yan wa'annan kwanaki da ake gabatar da wannan wato yaƙi na zalunci a kan falastinawa a gaza har ma da wato yammacin kogin jordan wato ya ce an kashe dubunnan musulmi dubunnan falastinawa kamar yadda kuke gani a tashoshin talabijin kamar yadda kuke gani wato misali a kafa a wayoyinku a social media an kashe wajen mutane sama da dubu goma zuwa yanzu hannan a kudancin kogin jordan ma da mutane suke ganin kamar ba a yakin an kashe wajen mutane da da hamsin biyu. a kudancin amin a yammacin kogin jordan sannan akwai dubunnai na mutanen da aka kashe suna ƙarƙashin buraguzan gini da ya rusa musu wanda ba za ma a iya kaiwa gare su ba suna nan waɗansu sun fara wari suna ɗoyi domin ba za a iya wato misali fito da su ba sannan kuma wato ainihin misali ya nuna cewa wato lallai a haƙiƙa lallai 'yan uwanmu musulmi a Falasɗinu suna cikin wani irin mummunan yanayi suna cikin mummunan tashin hankali duk muna ji a kafafen yada labarai yanda aka babu ruwan sha babu wutan lantarki hatta wayoyin sadarwa kun san irin yadda ake kai hari akan hatta asibitoci ke gani a talabijin da social media waɗanda ake kakkashe wato ainihin misali falastinawa ake rusa gidajensu ake rusa musu dukkan wato misali hanyoyin rayuwarsu gaba ɗaya wannan shine yaƙi na farko wanda muke gani kuma wannan yaƙi da wato misali Falastini take ake yi akan Falastinawa ba da Isra'ila kawai Falastinawa suke yaƙi ba Falastinawa tana yaƙi ne da turawan yammacin duniya baki ɗaya wato a ƙarƙashin jagorancin Amerika da Ingila da Italiya da Faransa da sauran manyan albunguman duniya waɗanda su suke ɗaure mai Isra'ila yaƙi don haka wannan yaƙi da Falisa suke yi ya kamata mu sani cewa ba da Isra'ila kawai suke yi ba da waɗannan manyan ƙasashen da suke yi sannan kuma ya ce fuska ta biyu ta yaƙin ita ce fuskar yaƙi na kafafen yaɗa labarai yaƙi ta fuskar kafafen yaɗa labarai abinda suke ta ƙoƙari tun tun tuni kuma har zuwa yau suka yi ƙoƙari suka yi ta saiɗiri wato suka suka suka kafafen yaɗa labarai ta yadda irin tunaninsu da irin wato misali abin nan wato abin ra'ayinsu da suke so a yada a duniya akan wannan yaƙi na Isra'ila da Falasɗinu shine kawai irin abin da kafafen yada labarai suke yadawa shi yasa yace madallama da yanzu Allah ya sa aka kawo social media ba dan samu social media wanda Falasɗinawa da suke yaƙi suke gwagwarmaya suke samun hanyoyi waɗanda suke fito da hakikan yanda al'amarin suke yake ba inda dai waɗannan kafafen yada labaran ne da aka sani wato misali ƙarya suke yaɗawa ma duniya abinda suke ta nunawa a duniya shine cewa wato ainihin misali wato isra'ila su ne aka cuta don haka isra'ila suna da haƙƙin su kare kansu falastinawa ana suranta su a matsayin wato kamar wato dabbobi waɗanda suke ba su da tunani ba su da tausayi ba su da hankali kamar yadda abin da ake ta ƙoƙari a faɗa kenan a kafafen yaɗa labarai cewa wato a ranar bakwai ga oktoba Falasdinawa ne suka fara kai hari suka kashe civilians wato suka kashe fararen hula da mata da yara da sauransu wanda wai shine ya sabbaba wannan yakin yace alhali kuma wannan kowa ya san wannan ƙarya ne yace wato yaƙin nan da ta'addancin da ake ma Falastinawa abu ne da yake ta faruwa tun sama da shekara ɗari jiya din nan ga watan November cikar wato shekara ɗari kenan daga lokacin da turawa suka fara sallamar da wato ainihin misali ƙasar falastinu ga waɗanda suke ba ƙasar su bace halattacciya har zuwa lokacin da a 1948 aka yi wannan shela ta balfo wacce aka nuna an mallaka wato misali isra'ila ƙasar falastinu shekara 75 kenan kuma tun daga lokacin ake ta yaƙar wato Falasɗinawa don haka magana cewa wai daga harin da Falasɗinawa abin nan suka kai a ranar bakwai ga Oktoba ya kawo wannan yaƙi wannan ƙarya ne kuma kowa ya san da wannan amma saboda yaƙi ne da ake yi na kafafen yaɗa labarai abinda suke ta ƙoƙari su gamsar da duniya kenan kai. shi yasa in kun lura ko a 'yan jarida wato in suna interview kamar a CNN ɗin nan ko BBC ko waye wasu su tambayi mutum yanzu kai kana goyon bayan abinda yan faladin suka yi suka je suka kashe mutane suna fati kaza kaza da sauransu kaga wannan duka wai a nuna cewa wai falastinawa ne suka fara kashe civilians da sauransu don haka wannan shine fuska ta yaƙi na biyu fuska ta uku shine yaƙin har wa yau akwai fuska ta siyasa su waɗannan manyan ƙasashe na duniya ne ma suke ta ko ta halin ƙaƙa su tabbatar sun samu wato galaba akan ra'ayi na kasashen duniya da shugabannin duniya akan akan gamsar da su akan cewa wai Isra'ila wato yaƙi ne na kare kanta take yi tana da yanci na kare kanta amma wato misali ana mantawa da haƙƙin falastinawa da cewa su ne halattattun masu ƙasa su ne aka zo aka kora daga ƙasarsu aka mamaye ƙasarsu kuma aka dake su aka hana su kuka aka mare su aka tsinka musu jaka ko ba haka ba aka hana su sakat a ce wai falas isra'ila tana da haƙƙi ita da ta zo ta yi mamaya tana da haƙƙi ta ta kare kanta amma waɗanda aka zalunta aka kore su ba sa da haƙƙin su samu wato misali cin gashin kansu su samu ƙasarsu ba sa da haƙƙin su mallaki makami isra'ila za ta fuskance su da tanka ta yaƙi sai dai su su fuskance ta da wato ainihin misali dutse saboda sallamar da ƙasar su ba duk yadda za a yi ko sama da ƙasa za ta haɗe suna nan ba za su taɓa wato sallamar da ƙasar su ba to don haka wannan shine kuma a daidai wannan gaba ina ƙara jaddada sanarwar da malam liman ya yi cewa nan gaba ƙarfe uku inshaAllahu. a arewa rediyo zai kara bayani kun ga anan bayani yayi a takaice yace suna da labari suna da bayani wanda ya ya ya ya shafi wato experience su wato abin da suka fuskanta na shekara ɗari don haka abu ne da ba zai yiwu a takaice a ce an takaita shi ba sannan kuma bayan la'asar zai yi bayani wa mata a masallacin malam abdulhab a sharaɗa tsakanin magariba da isha'i zai yi lacca ta musamman a masallacin biyu ke all side sannan kuma gobe karfe tara da rabi na safe a islamic forum cibiyar islamic forum da ke palm center malamanmu ne za su yi bayani su hudu daga ciki akwai malam liman liman dr bashir Ali umar akwai dr sa'idu ahmad dukawa akwai malam abubakar mujahid daga zaria sannan kuma akwai dr abdulkadir ismail su hudu za su yi bayani amma shi ma zai halatta kuma zai yi ƙarin bayani zai yi ta'aliki ka ana gayyata yan uwa musulmi zuwa ga wannan ko dan nuna goyon baya ga Palestine ya kamata ka halarci lecture din Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah akwai daurin garbi eh bara